الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح باب أبن دبي لستبع نا اللعب واسع والمزاح لكما باع أقوي أبوبون دبسو بنا نباع أقوي أبوبون دكما سكا هلستبع من فداتي و أنا غويتوا دك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هنا تيوا أعطي المزح في الكلام هو اجعل المزح في الكلام بقدر ما تجعل اللحم في الك... الملح في الطعام وغدن يد اكي سا غشري اتكين ميا تو هكا اكي سان ادان قسا با با بابو با انا سان با سنن با نن تا زما تا غسكيا sannan ba annan kada a yi riƙa istihza'i ga halittar Allah duk in za a mutum ba kuma duk wanda ya halitta haka yake ya ga dama ya gan shi so da ka bai kamata a yi mutum ba'a da halittarsa ba amma ba'a ta maganganun ban dariya babu laifi a ɗarika ma juna masu zafafa su ce ba za a yi wasan kanawa da zazzagawa ko zamfarawa da kaza ba su ce haramun ne sun zafafa ya halasta amma ka a wuce gona da iri ka a wuce gona da iri ka kuma abin ya zama ya kawo wasu ra'in kai a kawo ana yin sani da niyya ta asabiyya ko kuma a kai mu matsayin ana zagin juna ko ana ma juna kage ko ana ma juna kazafi amma cewa ku bayin mu ne a amu ne bayin ku wannan ba laifi bane ko kuma mu mun fi ku Hausa kawo ka san muna da kalmomi da yawa wasu kuma zai kaza ce kaza in ba Kano ya ya ya gamu da bazazzagi ya ce masa ina matana ko ce ina hulana yi masa haka ya ce ita littafin wai tana nan har yanzu ko ko ka canza sai su tafa su yi dariya wannan ba laifi ba ne ba wanda ya hana wannan amma ka a wuce gona da iri mun gane suna da ƙa'ida ƙa'ida ce ta rayuwa ƙa'ida ce ta addini in mutum ya kiyaye ta ya huta sun ce sun ce sun ce sun ce kullu ma كل ما تجاوز به العبد عن حده تو يتحول إلى ضده duk abin da bawa ya yi shi ya wuce gona da iri to sai ya zama kishiyarsa duk abin da halas ne amma ka wuce gona da iri to da wuya in bai juya zama haram ba in abu ake na daɗi ka yawaita yinsa to sai ya juya ya zama kuma ba daɗi kalli wannan ka'ida ka'ida ce kulliyya ka'ida ce kulliya duk abin da ka yawaita yin sa to zai juye kuma ya zama kishiyarsa تو حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن الشائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول يتي يا النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدي شي كاكا لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا kada ɗayanku ya ɗauki abin ɗayansa dan uwansa la'iban yana mai wasa wala jaddan ko daga gaske yake malaman hadisi sun ba da fasawuri guda biyu game da wannan la'iban wala jaddan suka ce abu biyu ne la'iban kai ya ɗaukar masa da wasa dan ya ɓata masa rai ko kuma ya tsorata shi misali kawai an je aikin hajji wanda suke aikin hajji za su buga gane misalan nan na ma a ce muna iya ne sai a buga wannan misali sai wani ya ɗauke maka fasfot <laughs> ya ɓoye to kaga wannan ƙarshen shiga tashin hankali kenan ko kuma kun zo za shiga a shiga wani za a shiga wani taro an ba da pass taro mai mahimmanci. ko kuma yawa ga wani misali zai fuka zai kama kwallo ku ɗalibai za ka shirya raba su ne sace maka exam card ya ɗauke ya ɓoye kaga la'iban kenan jaddan kai ya ɗauka da gaske yana nufin ya sace fassara ta farko ce fassara ta biyu suka ce la'iban wala jaddan kada mutum ya ɗauke da wasa amma jaddan so yake yi ya hasala shi ko kuma ya firgita shi abin nan a shek a sagid abin nan fadlullahi aljilani a cikin fadlullahi samad ya kawo ya ce duka waɗannan fasohin guda biyu sun tabbata malaman hadisi sun fassara wannan hadisin da haka jaddan wala la'iban ko fassarar farko ana nufin jaddan daban la'iban daban kada ya ɗauka da gaske ko kai ya sace masa kai ya ɗauka da wasa shine la'iban kai ya ɗauka jaddan da gaske ke ya sace ya ki magana ina kaza na yi mursisi kai haka ko kuma la'iban wala jaddan sai malamai suka ce wannan laɗin kamar za'ida ce la'iban wa jaddan la'iban yana mai wasa amma kasduhu aljiddu ma huma ma jiddiyatuhu jiddiyatuhu shine yana son ya tsorata shi kaga jiddu ne da gaske yake so yake tsorata shi sai ya tsorata sannan sai ya masa dariya da wannan malamai suka ce april fool haramu ne ƙaryar da ake yi ta april wani ya ɗau waya sai ya kira wani kawai ya ce masa ai an yi muke ya kama ma kuka da shesheka. shi nan haka aka ma wani lecturer ba likita ne likita ne yana koyar da yana koyar da irin yan school abin nan field technology nan suka je kawai wata ta shirya aka ta rubuta kawai ta ta text kawai ta aika ta ce ya mutu aka can bige-bigen waya ana ana tso aka ta hankali ya tashi shi kenan kawai zai can kuma ta yi text ce ai wasa take amma ba a gane kowa ce ce kai ka san wannan da an gane ta aida ta shiga uku fa idza akhadha ahadukum asa sahibihi idan ɗayan ku ya ya dauki sandar wani yuddaha ilayhi to ya mayar masa da kayansa ya mayar mishi da kayan shi kada ya dauka ya tsorata shi wannan shi ne so da ka niza ba a ta halasta a musulunci a yi ba'a amma ka a tsananta ka a zake ka a ƙetare iyaka a yi akan hududul adabi shar'i a ƙarƙashin a ƙarƙashin haddoda na shari'ar musulunci ba a ƙetare iyaka ba in an yi wannan to shari'ar musulunci ta halasta babu ƙarya babu cin mutunci babu kawo zaga'in sa damuwa a cikin rai babu dalli alal khairi babu hukuncin mutumin da zai ce ma wani yi abin arziki babu hukuncin mutumin da me matsayin mutumin da zai nuna ma mutane hanya alkhairi ya ce ga wani abu nan su je su yi na alkhairi ne حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي أمر الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري wannan hadisin ga baki ɗinsa akwai mudallisai a cikin akwai an ana sufiyanu mudallis duka sufiyana ne mudallisai ne سفيان الثوري ده سفيان بن عيينة كلاهما مدلس سنة الإمام الأعمش ما مدلسين amma kuma duk da haka hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi kun san malamai suna magana akan tadlisanci suka ce in wannan baya cutarwa eh tadlisul isnadi ne suka ce la yadurru kuma suka ce laisa haraman ba haramun bane wasu ma suna ganin wai halas ne ba to al-Imam al-Amash dai mudallisi ne Suleiman bin Mihran ko al'amash shi kuma Sufyan bin Sa'id al-Thawri sannan kuma sai Sufyan bin dukkanin su mudallisai ne kuma almajiransa ne kuma su ma sun karba hadisi ya karba a wajen su al'amash ya riwaya wajen Sufyan al sauri ya riwaya wajen Sufyan bin Uyayna sannan kuma su kuma dama malaman shi wai almajiransa ne amma kuma duk da aka bautar in suka zo ɗaukar hadisi sai su kan musu kare shi in ya je wajen <laughs> in ya je wajen su zai ansa amma shi idan bai da bukata a takura mashi kawai sai saki kare eh? na ba ku labari ba wata rana yanzu yana kuka suka zai wajen shi eh, aka tarar da shi yana kuka shi lafiya ala gata wani yana shi lafiya ma ala gata wani ce matan ladiya a murbin ma'ruf wa yanha anil munkar wai karen shi ya mutu ne mai umarni da abu mai kyau yake yana hani game da abu mara kyau to حديث يا kai zuwa ga abu mas'udin shine uqbatu bin amr al-ansari al-badri mun san badariyarsa ko badariyarsa ba ta ba mashhad bane madariyatu laysat mashhadan innama قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وان متين يازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم انا تفيا فقال شيء اني ابدع بي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم دباتا تاموتو ابو هوانا يا موتو شيني ابدع بي abin hawa na ya mutu ba ba ba ba ni da abin da za a zan zanyi fahimini ni ya manzon sama ka dora ni akan wani ka bani wani dokin da zan hau idan an ce hamalahu shine wannan wala alal ladina idza ma atuka litahmilahum qulta قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ثم أنت باس ليفي to an tafi yaƙi ya ce ubdi abi fahmin ne ya ce ya manzan sama ka ɗauke ni qala la ajidu ce wayo wallahi ban da abin da zan goya ka da shi walakin ati fulanan sai dai je ka wajen wani fala'allahu an yahmilaka ina fatan in ka ce mishi ni na ce ya ɗauke ka ya baka abin hawa zai baka fa atahu fa hamalahu kawai na zuwa da ya ji an ce da ya ji manzon sama ne ya ce zo jan shi kenan kawai shi ya dora shi sai ya bashi abin hawa sai ya hau in an ce fa hamalahu din nan fa ba ana nufin ku hau ku bi bane fa shi ma ka bashi abin hawa shine hamalahu fa wala ala alladhina idza ma atuka litahmilahum kam adaduhu duk tagu annabi sama za su hau a ya ba su abin hawa amma in goya shi za ka yi to irdafi kenan eh ba a ce wala ala alladhina idza ma atuka liturdifahum ba قلت لا أجد ما أغضبكم ba haka bane ko manzon sama yana da abin hawansa amma bai da abin da su zai ba su hau sai ya bashi fa atahu fa hamalahu fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara sai yazo wajen su mai ce ai wannan da ka bashi umarni kai ka ci in je wajen shi din nan fa ya ban abin hawa gashi ma na hau fa qala shi mai ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi manzon mai ya bada ka'ida kulliyya duk wanda ya nuni zuwa ga aikin alkhairi ya nuna ma wani ya ce yi aikin alkhairi kaza to sai an ba shi lada irin na wannan wanda ya wannan aikin ka ce ma wani yi kaza wanda ba karamar gara sa ba ce yanzu mutumin da zai zama yana da fada a wajen shugaba ya rika ce ma shugaba yi kaza yi kaza yi kaza a yi ma miliyoyin al'umma alkhairi kana jin lada nawa zai sama to ina ga kuma shi wanda yana da kofa shi kenan kawai sai ya je kawai ce shi a mishi kaza a yi mai nashi a mishi nashi shi kenan shi kenan bukata shi ta biya sai ya fito ba mutunci kuma ya ganin shi da mutunci duk wanda za ka je shugaba ko mai dukiya sai dai ka je ka kai mai duwarka ba za ka kai mai ta al'umma ba to mutuncin ka zubewa yake a wajen shi ana nan ana nan wata rana zai gaji da kai da yanzu sai ce ka a baka ka shigo amma in al'umma hidima al'umma take kai ka wajen shi ka ce al'umma a mata kaza ba abin da aba'u yayi ba kenan amma ibn abi rabah kuma da al-imam az zahabi ya ka a cikin shiru alamin nubala an zo haji wata shekara abdul malik ibn marwan al-umawi shi ma zo aikin haji shi kenan sai a aba'u ya shigo yana shigowa sai sarki ya tashi abdulmalik bin marwan ya miƙe fa hu ala saririhi sai ya zaunar da shi ya ce ya zauna a kujera shi kuma ya dawo ƙasa ya ce ma mala ya dawo kan kujeran wannan mai jujjuya wannan Ƙasu wannan ya ce ya hau shi kuma ya zauna a ƙasa ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya aba muhammadin hajatuka ai ma hajatuka kenan ya ce ya kai baban muhammad mai bukatar ka ya ce ittaqillaha fi abna'il muhajirin wal ansari yace ka ji tsoron Allah game da ƴaƴan muhajirai da ƴaƴan lansaru domin ka kai wannan matsayin ne ta sanadiyar sannan ihmi alharamaini haram Allah wa haram rasulihi yace fa'amurhuma yace ga biranen nan guda biyu garuru haramin Allah da na ma'aikinsa da maka da Madina ka kula da su ka yi gina su ka ga ruwa. ya ce fa'altu ya ce na yi shi an gama alagatu malam an gama shi kenan ya kuma cewa ya kusan nan ya ce masa sun sun ne ce Ka ga mutanen da kuma za su rika zuwa wajen ka suna da bukata talakawa ce la ta ruddahu kada ka kore su ka biya musu bukatar su shi kenan sai ce zakarta hawaijan nasi wa lam tadhkur hajataka sai ka faɗi bukatun mutane kai fa baka faɗi taka ba inna ma sa'alnaka an hajatika mun tambaye ka game da bukatun ka ne ko baka faɗa mana bukatun ka ba ka faɗi ta mutane shi ce laysa li hajatun inda makhluqin yace ba ni da wata bukata a wajen wani taliki bukata ta tana wajen Allah ne sun maƙama wansarafa ce shi ya tashi ya tafi shi abin malik bin wani ya ce wa abika inna hadha huwa su'dudu wa abika inna hadha huwa ash sharaf yace na rantsi da Allah wannan shine matsayi na rantsi da Allah wannan shine daraja to kaga shine wannan to haka suke yi al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a sharhin muslim ya kawo fa'ida mai kyau a cikin wannan hadisin ya ce fihi fadilatu dilalati alal khairi a cikin wannan hadisin akwai falalar ka rika nuna ma mutane su yi alheri sannan watan bihu alaihi sannan ko kuma watan bihi alaihi sannan akwai falalar faɗakarwa game da yinsa ka nuna ma mutane sannan idan mutane sun gaza ba su yi ba kaga sun ɗanyi rauni ba su yi ba tunabbihuhum alaihi sai ka faɗakar da su game da haka akwai nafsu a cikin wannan hadisi sannan wal musa'adati li fa'ilihi sannan kuma a ce akwai fallalar ka taimaki wanda zai ka taimake shi kenan wa fihi fadilatu ta'limi al-ilmi wa za'if al-ibadati la siyama liman ya'malu biha min al muta'addidin wa ghayrihim sannan a cikin wannan hadisin akwai fallalar koyar da ilimi da kuma koyar da ayyukan ibada musamman ma kuma kai ma a ce kai kaga riba biyu kenan gashi kai kuma ka sa shi yayi to da manzo Allah sai sun ce falahu mislu ajri fa'ilihi sha imam an-nawawi yake cewa wal muradu bi misli ajri fa'ilihi abinda annabi sallallahu yake nufi da yace yana da kwatan kwacin irin ladan wanda ya ci wannan aikin anna lahu sawaban bi zalika al-fi'li kama anna li fa'ilihi sawaban kaman yadda idan mai aikin yayi aikin za a ba shi lada to shi ma za yana da ladan wannan irin wannan aikin wala yalzamu an yakuna qadra sawabihima qadru sawabihima sawa'a sannan ba dole bane ya zama daidai wa daida zai iya yiwa ɗaya ya fi ɗaya gwaggwadon niyyar niyya ce za ta bambanta amma tabbas yana da kutankucin irin ladansa sannan shi kuma in yi aiki nan fa ko bai yi aiki da abin da ya ce a yin bane sai dai in wannan abin da ya ce yi kuma wajibi ne shi bai yi ba kace mutun ya ce mu wani tashi kai talla a zahar shi ko kai sai je kwanta ya ƙi to ka nan ai a tamurunan nasa bilbirri kenan wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun ya alladhina amanu ma taquluna يا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ni to da ke an kace mu wani yayi kai shine wannan hawayin abuwa ne na nawafil ko abubuwan da kai ba ka da ikon yi sai ka ce ma wani ya kamar yanzu misali akwai masu dukiya kai ko ba ka da dukiya sai ka nuna ma wani mai dukiya ka ce ya yi abu kaza sai ya yi. kun ga a hadisin ai ai sababin gudil hadisin na nuna mana manzo sama bai da abin da zai yi ne sai ya nuna ma wani ya ce masa shi ya yi. kuma manzo sama ya tabbatar cewa falahu mislu ajri fa'ilihi to daga wannan hadisi yana nuna mana falalar karantar da al'umma shi yasa babu alkhairin da ya fi fiye da ka zauna kana karantar da mutane da mutane sun gane falalar da ke cikin su zauna su ba da rayu su karantar da mutane to ba za a samu karancin masu karantarwa a cikin al'umma ba kuma karantarwa ta gaskiya Allah shi taimake mu akan haka an ce lokaci ya yi yake karanta wancan hadisin dama bashi ne to nan ya mana